I want to tell the community will always put America's interests first. We will deal fairly with everyone, with everyone, all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict. Sabon zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump ke faɗin, ina shaida wa duniya cewa kishin kasar mu Amurka shine muka fi fifitawa. Za mu yi wa kowa da kowace kasa ta duniya adalci. Za mu nemi haɗin kai ba yaƙe-yaƙe ba. A jawabin da ya yi wa magoya bayansa da safiyar yau a shalkwatar gangamin yakin zaɓensa da ke birnin New York. Na hira da wasu 'yan Najeriya kan wannan jawabi na Donald Trump, kowace irin fahimta suka yi wa jawabinsa da kuma tasirinsa kan Najeriya da nahiyar Afirka baki ɗaya. Da farko ga mai fashin baki kan harkokin siyasa da na diplomasiya Dr. Umar Ardo da tsohon gwamnan jihar Gongola jamhuriya ta biyu, ambassador Wilberforce Juta. So, kamar yadda nake tsammani zai gyara tattalin arzikin mu saboda na farko ina ganin dola ita kanta za ta sami. saboda yawancin mutanen eh, kasuwa especially wall street eh, ba su na ba su ba su ci daɗin yadda shi Trump ke yayi campaign nashi ba so kowa ya tsorata duniya yana gani kama Trump zai zo ya kawo kuma wannan eh, zai taba kudin Amerika zai kwantar da dolan su maybe in mun in mun sa'a sai raising din eh, eh, naira mu vis-a-vis exchange rate na dola watakila zai taimakawa economy ya nuna cewa yana kira da babban murya ga mutanen Amerika su bar bambance-bambance a haɗa kai a ci gaba ginin kasan Amerika. Ya kuma nuna a cikin jawabin shi yana so ya zama shugaban Amerika na kowa da kowa cewa ba da nuna bambance bambancin addini ko kabila ko wani abu yake zai yi aiki da duk kasashen duniya waɗanda suna suna so su yi aiki tare da game da irin zazzafar kalamai da sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya rika yi a lokacin yakin neman zabensa idan aka kwatanta da jawabin sa na safiyar yau da kuma makomar kasashen duniya ta fannin tsaro da kuma tattalin arziki kuwa ga Alhaji Kabiru Marafa da Alhaji Mafindi shine mutum shike zabe wai na kuriya amma ta tattalin arziki gaskiya sai mun duku sai mun duku don kada don Trump idon sa wai ka dube shi idon ka dube sa eh, akwai matsala amma mu duku wanda ke ba ko komai sai Allah ba wanda ke azurtawa sai Allah ba wanda ke kan mutum sai Allah amma in dai Afirka ne ba ma Najeriya ba zama matsala. Zai je kan koskori ma inda suke da bukatan biyan bukatan kansu kamar tauran da embassy nasu daga Tel Aviv zuwa Jerusalem da kuma karfafawa na Tanyahu da kuma wasu abubuwa dai na jawo dukiyar da Amerika ta bari suka tafi waje su dawo ciki da kuma mayar da duk kasuwanci na Amerika hannun 'yan kasuwa maimakon gwamnati. Banda wannan ba wani shugaban shugaban amurka da zai zo ya canja abin da yake ƙasa zaunin ne a amurka don ba mutum ɗaya ne ya shirya shi ba abin jira a gani shine irin kamun ludayin salon mulki na sabon zababben shugaban ƙasar amurka donald trump bayan ya ɗauki rantsuwar kama aiki a watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a matsayin shugaban amurka na arba'in da biyar sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya